wasan da aka ce na aka ce zan je in da wani sarkin wani gari na ce akwai sharadi mun je wa'azi ne akwai sharadi me sharadi ce ubana ma ban duka an gaishe shi an yadda aka ce ba a yi ba na ce ba za na ba tunda ai ba akwai su ya aka ce sai na ce ba suka kisa gaya ma sarki da daddare da safe za mu baro garin sai ga mai martaba ya zo masaukinmu ya ce ya aka yi kun zo ta na ce ku zo mu gana an ce gobe da asibanci za ku yi ya ce wallahi ka yi ne ka'ida muka ce mun zo za mu zo mu gaisa da kai ne ba za mu duka ba ya ce dukkan mu izala da ɗariƙa duk mutane na ne in ɗariƙa in sun zo su zo su duka in izala sun zo su bana <laughs> ya ce wallahi ba su gaya min ba muka miƙe aka gaisa